a cikin awa 24 da suka wuce ya faro ne tun daga katsina zamfara kaduna naija sai kuma nasarawa to waɗannan abubuwa da suke faruwa al'amarin nan ya zama abin tsoro kwarai da gaske abinda wannan yake nuna shine waɗannan 'yan bindiga da 'yan ta'adda ga alama sun fi ƙarfin hukumomin tsaronmu na Najeriya. Tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya kenan, Malam Nasiru Zaharaddin, ke tsokaci kan ƙara taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya. To shin yaya girman wannan matsala take ne? Tambayar kenan da na yi wa mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Idan muka ɗauki kimanin kwanaki goma da suka wuce yadda wannan matsala ta tsaro take ta'azzara. Idan ka kalli hanyar Kaduna Abuja ta zama daidai da wato dajin Sambisa. A garin Kano ma a jihar Zamfara a karamar hukumar Maru yayin da a masallaci liman yana sallah aka tattare shi da shi da wasu mamu masu yawa aka tafi da su. Fi an ɗauke shugaban jam'iyyar APC na ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya an tsinci gawar shi an kashe shi jihar katsina an samu nan ma wato shugaban jam'iyya wanda na karamar hukuma wanda shi ma aka ce wato ya tabbata an kashe shi idan muka kalli yanda harin da aka kai rigasa wanda ya sanadiyar rasuwar muhammad awal ya yi kokari ya ba da gudunmuwa mai yawa wajen maganar harkar tsaro a arewa da kisan gillar da aka yi mai sannan muka kalli abin da ya faru a makarantar Nuhu Bamalli da ke Zaria zo muka kalli abin da ya faru a jami'ar Ahmadu Bello na ɗauke matar profesa da ɗanshi da sauran abubuwa makamantan waɗannan da irin harin da aka zo aka kai a fafe a cikin garin Abuja amma aka zo aka shiga aka ɗauki wani bawan Allah shi ma aka tafi da shi to wannan matsala ta kai duk inda ta kai masanin tattalin arziki Abubakar Ali wanda ya ce annobar corona ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa ya ce matsalar tsaro ka iya ƙara azura wannan al'amari duk inda aka ce ba tsaron lafiya duk inda aka ce rayuwar ma masu zuba jari din yana cikin matsala yana cikin fargaba ba yadda za a ce za a yi harkan walwala ko na kasuwanci ne ko na yau da kullum saboda haka dole ne zai shafi yadda tattalin arzikin ƙasar nan yake to shin yanzu menene abin yi group captain sadiq garba shehu mai ritaya ya ce akwai mafita a canza yadda yanayin tsaro na soja ne na 'yan sanda ne na dss ne na civil defense in ka duba duka waɗannan uh, ma'aikatun wato akwai kwamacala a yadda aka kama su soja su shiga aikin 'yan sanda 'yan sanda su shiga cikin aikin soja eh, civil defense su shiga aikin 'yan sanda ga su nan kwari kwaca suna cin karo da juna kuma wane ne yake da zuka alal misali in ka ɗauka aikin soja za a ce komai soja za su yi sai sun ji daga wurin shugaban ƙasa, me aikin aikin uh, uh, ministan tsaro me karfin babban hafsa hafsan sojoji wanda ake cewa chief of defense staff sannan sai mun duba cewa wasu ma waɗannan eh, abubuwan tsaron ko za a haɗa su ne a maganar gaskiya cewa wannan civil defense da muke da shi gara ma a haɗa su da 'yan sanda saboda 'yan sandan ba su isa ba ka je kuma ka buɗe wani civil defense can daban me yasa ba za a haɗa su ba su zama ɗaya gwamnati da jami'an tsaro dai na cewar na iya kokarin su domin shawo kan matsalar tsaro a cikin ƙasar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria